Markus Sura ta goma sha biyar Da wayewar gari sai manyan firistoci da shugabanni da malaman attaura da dukan 'yan majalisa suka yi shawara sai suka ɗaure Yesu suka tafi da shi suka ba da shi ga Bilatus. Bilatus ya tambaye shi. Ashe, kai ɗin nan kai ni sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa masa ya ce, Yadda ka faɗa. sai manyan firistoci suka yi ta kai ƙararsa akan abubuwa da yawa bilatus ya sake tambayarsa ya ce ba ka da wata amsa dubi yawan maganganun da suke ba da shaida a kanka yesu dai har yanzu bai yi wata magana ba har bilatus ya yi mamaki to a lokacin idi kuwa bilatus ya saba sakar musu kowane ɗan sarƙa guda da suka roƙa akwai wani mai suna barabbas da yake ɗaure tare da waɗansu 'yan tawaye da suka yi kisan kai a lokacin tawayen jama'a fa suka matso suka fara roƙon bilatus ya yi musu abin da ya saba yi sai amsa musu ya ce wato kuna so ne in sakar muku sarkin yahudawa don ya gane saboda hasada ne manyan firistoci suka bashe shi amma manyan firistocin suka zuga jama'a gwamma ya sakar musu barabbas barrabas barrabas barrabas sai bilatus ya sake ce musu to kaka zan yi da wanda kuke kira sarkin yahudawa sai suka sake ihu suka ce a gicciye shi bilatus ya ce musu ta wani hali wani mugun abu ne ya yi amma su sai ƙara daga murya suke yi suna cewa a gicciye shi pilatus kuwa da yake yana son ƙayatar da jama'a ya sakar musu barabbas bayan ya yi wa yesu bulala ya ba da shi a gice shi sai soja suka tafi da shi cikin fada wato fadar mai mulkin suka tara dukkan rundunar soja suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan jar garura suka kuma yi wani kambi na kaya suka sa masa aka sai suka fara gaishe shi ranka ya daɗe sarkin yahudawa suka rika kwala masa sanda a ka suna tattofa masa yawu sannan suka durkusa kamar suna masa ladabi suka gama yi masa ba'a haka suka yaye masa alkyabba mai ruwan jar garura suka sa masa tufafi suka kai shi waje don su gicce shi sai ga wani mai wucewa sunansa saminu Bakura, ne, uban iskandari da rufus yana zuwa daga ƙauye suka fa tilasta masa ya ɗauki gicen yesu suka kai yesu wani wuri da ake kira golgota wato wurin ƙoƙon kai suka miƙa masa ruwan inabi gaure da mur amma ya ƙi sha sannan suka gice shi suka rarraba tufafinsa a junansu suna kuri'a a kansu su ga abin da kowa zai samu da ƙarfe tara na safe suka gice shi a kuma rubuta sanarwar laifinsa sama da shi wato sarkin yahudawa suka kuma gice 'yan fashi biyu tare da shi ɗaya dama da shi ɗaya kuma a hagu wannan shi ne cikin nassin nan da ya ce an lissafta shi a cikin masu laifi masu wuciya suka yi ta yi masa bakar magana suna kaɗa kai suna cewa ahab kai da za ka rushe haikali ka kuma gina shi cikin kwana uku to sauko daga gicciyan ka ceci kanka mana Ha kuma manyan firistoci da malaman attaura suka riƙa masa ba'a a junansu suna cewa ya ceci waɗansu ya kuwa kasa ceton kansa almasihun nan sarkin isra'ila ya sauko mana daga gicciyan yanzu mu kuwa mu gani mu ba da gaskiya waɗanda aka gice tare da shi su ma suka zazzage shi da rana tsaka sai duhu ya rufe ƙasa duk har zuwa ƙarfe uku na yamma da ƙarfe uku sai yesu ya daga murya da ƙarfi ya ce eloi eloi lama sabatana wato ya allah na ya allah na don me ka yashe ni da waɗansu na tsaitsayen suka ji haka suka ce kun ji yana kiran iliya sai ɗayansu ya wa gudu ya ji wani soso da ruwan tsami ya soka a sanda ya miƙa masa ya sha yana cewa bari mu gani ko iliya zai zo ya sauko da shi sai yesu ya ɗaga murya da ƙarfi kana ya cika sa'annan labulan haikali ya tsage gida biyu daga sama har ƙasa sa da jarumi ɗin da yake tsaye yana kallon yesu ya ga yadda ya mutu haka sai ya ce hakika mutumin nan ɗan Allah ne. Akwai kuma waɗansu mata da suke hange daga nesa, a cikinsu da Maryamu Magadaliya, da Maryamu mahaifiyar Yakubu ƙarami da Yusufu, da kuma Salomi, su ne waɗanda suka biyo shi sa'ad da yake ƙasar Galili, suna yi masa hidima da kuma mata da yawa da suka rako shi Urshalima. Da marece Lis da yake ranar shiri ce. wato gobe asabar yusufu mutumin armatiya ya zo wani dan majalisa mai mutunci wanda shi ma yake sauraron bayyanar mulkin allah ya yi karfin hali ya shiga wurin bilatus ya roƙa a bashi jikin yesu bilatus ya yi mamaki ko ya mutu sai ya kira jarumi ɗin ya tambaye shi ko yesu ya jima da mutuwa da ya san haka daga bakin jarumi ɗin sai bai wa yusufu jikin sai yusufu ya sayi likafanin lilin da ya sauko da yesu ya sa shi a likafanin lilin ɗin ya sa shi a wani kabari da aka fafa dutse aka yi ya kuma margina wani dutse a bakin kabarin maryamu magadaliya da maryamu mahaifiyar yusufu sun ga inda aka sa shi